wani mafarkin yana bin mutane yana roƙon su su kuwa suna ba shi abin duniya zai gamu da kunci da talauci da kuma baƙin ciki a wata faɗar kuma an ce ba zai sami alhairi mai yawa ba a wannan shekarar allah ne masani allah ya kiyaye allah ya samu dace amin